na shekara shida aka ƙetare ne a can kasar ingila bangaren zai kuma shekara 2016 zuwa 2017 mako na sha ga yadda ta kaya kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta kashi a hannun chelsea uku da daya inda chelsea da bi ta har gida sandalan kuwa ta samu nasara ne a kan leicester da biyu da daya yayi da tottenham ta lallata da biyar da babu Christian Palace ta samu nasara kan sa hamsin da nema yayin da Stoke ta doke Bonnelin biyu da babu. West Bromwich kuwa ta samu nasarar doke Watford ne da a yayin da West Ham United ta er kaki a hannun er Arsenal da Arsenal sun tafi har gida ta lallasa ta biyar da daya A ranar Lahadi da ta gabata kungiyar AFC Bournemouth ta samu nasarar doke Liverpool da yayin da sai ba ta wasu yi kunnan doki ɗaya da ɗaya da tsakiyar kullon kafa ta Manchester United. A yau kuma za a saba ta ne tsakanin kungiyar kullon kafa ta Middlesbrough da Hull City misalin karfe tara na dare agogon Najeriya, Nijar da kamar A saman teburin kuwa na Premier League mako na ta hudu har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ragamar da maki talatin da hudu yayin da Arsenal cikin mataki na biyu da maki talatin da ɗaya. ita na abin tana matakin ne da maki talatin yayin da a can kasar teburin kungiyar kallon kafa ta sandala take mataki na sha takwas da maki sha ɗaya wasu kenan tana mataki na sha tara da maki sha ɗaya yayin da wasu take mataki na ashirin da maki tara a can bangaren la liga kuwa na kasar na kasar spain na shekara 2016 mako na sha hudu an buga wasanni da dama cikin wasannin har da babban wasan da ya dauke wa 'yan kallo har da babban wasan da ya ja hankalin 'yan kallo wato el clasico wanda kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta karbi bakuncin real madrid wannan wasa dai an tashi nan doki ɗaya da ɗaya inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta samu nasarar jefa kwallon ta farko a cikin dawowa hutun rabin lokaci yayin da real madrid ta jefa kwallon ita ma wata drama a cikin saba'in eh, dab da tashi ga wasan. Kungiyar kwallon kafa ta kuma ta tashi babu tsakanin ta da Villarreal yayin da Atletico Madrid ta ma ta tashi babu tsakanin ta da Espanyol. Granada kuma ta samu nasara ne a kan Sevilla da biyu da ɗaya. A jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Real Betis sun yi canjarar uku da Celtic yayin da Atletico ta samu nasarar doke Everton uku da daya ko tun gizo kuwa ta samu nasara ne a kan kusurwar ita ma da daya alagar sun tashi ɗaya da ɗaya da las palmas yayin da valencia ta tashi biyu da biyu da ƙungiyar kwallon kafa ta malaga a yau din a bangaren la liga na kasar spain deportivo da corona ne za ta kasu ba su real society da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon nigeria a saman teburin kuwa na la liga kungiyar kwallon kafa ta real madrid ke rakama da maki 34 yayin da barcelona take biye da ita a mataki na biyu da maki 28 sabila tana mataki na uku da maki 27 a kasan teburin kuwa sporting gizon tana mataki na 18 da maki 6 granada na mataki na 19 da maki 6 masasuna tana mataki na 20 da maki a ranar asabar ta gabata ne kungiyar kwallon kafa ta mata 'yan najeriya super falcons ta lake kofin kwallon kafa na matan afirka na shekara 2016 wanda aka yi a kasar kamaru super falcons ta doke takwararta na kungiyar mata na kwallon kamaru da ci da nema a wasan karshe a wasan a wasan karshe wannan karo shine kungiyar kwallon kafa ta super falcons ta ɗauki wannan kofi har sau takwas tufa Falcon ta doke ta kwararka na kasar Kamaru da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe. Wannan shine karo na tabbas ƙungiyar kwallon kafa ta tufa Falcon tana samu nasarar ɗaukar kido wannan kotu. Bangaren hada-hada da sayakin wasan kwallon kafa na duniya kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Spain da Barcelona kasar Spain na zaurancin ɗan wasan Manchester United suna Anthony a akan kuɗi kan miliyan kungiyar kwallon kafa wata arsenal na shirin dawo da tsohon dan wasansa gida chess fabricas wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta ta chelsea da taka leda shi kuwa ashir young na manchester united kungiyoyi har uku ne wanda suke buga premier league kasar ingila suke ne zawarcinsa wannan kungiyoyi sun hada da kungiyar kwallon kafa ta everton da west bromwich da watford da kuma kungiyar kwallon kafa ta swansea real batista na neman fabian korin lana ita ko kungiyar kwallon kafa ta juventus ta euro miliyan ashirin da biyar domin sayan france da san ɗan ƙasar ivory wanda kungiyar kwallon kafa ta arsenal da chelsea ke zawarcinsa a ƙarshen shekaru kakan wasan bana. Tuta lafiya.